Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku da kuka aiko. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Umar Tangaram Wasagu. Ya ce yana tambaya ne wai akan to ban san ko tabaran karatu ne ko kuma na tuƙi ne ko kuma yana buƙatar tabaran a koda yaushe ba ne. <laughs> Ya ce to yana son ya sani ne shin ya kamata a rika canja duk shekara hurhuɗu ne domin wai yakan rage ƙarfi. ai batun tabaran gani ko na tuki ko na komai mutum ke da shi ai ba kowane shekara hudu za ka rinka canza ba ya kamata ka rinka zuwa kowane shekara a je a duba idonka aka duba idan wani abu ya canza ne to za a canza tabarau din amma amma wani abu ya canza ba za ka yi amfani da shi da dadewa ma hajiya to wato in wani dan ya ce wai karfin shi yake raguwa to kila idan shi ne ya samu raunin da eh don wani lokaci idan mukin sai kan canza eh. a shi tabarun karshen shi bai raguwa karfin shi yadda aka yi shi haka yake amma wani lokaci domin wani dalili idan mutum karfin shi kan ragu ko kuma mutum bai iya gani to dole a kara karfin shi madubin a saboda haka shawara duk mai amfani da tabarau ya rika zuwa duk shekara ko watanni shida shida kowane shekara kamar zan iya baki misali kamar nan kasan yawanci kowane wata nakan nima nakan je domin tabarau a rinka duba wani lokacin kan shekara hudu shekara biyar shekara shida ma ba a canza ba to eh, ya danganta da yadda idan mutum yake shi yasa ya kamata a je a gwada ko kuma an kaga wani abu ya so ma canzawa ne a idan naka sai ka je wurin likita a takaice dai ba laifin tabarau bane laifin ido ne tabarau bane laifin idan mutum ne to ina fatan <laughs> ina fatan malam Umar Tangaran Wasagu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana to yau ina ganin batun ido ake To hajiya. Domin shi ma Siraju Nasiru kwatarkwashi. To. Yana son ya san wai abin da ke sa wai sai idan sai ta ƙaiƙayi musamman ma wai wani lokaci sai ya ji idanun yana ta wa ina idanun da yana damun su da da ƙaiƙayi to me ke sa haka? To akwai abubuwa da ɗan da da ke kawo ƙaiƙayi ido waɗansu akwai waɗansu mutanen kin san yadda waɗansu kamar canjin yanayi. Eh. To in yanayi ya canza to za a ga wani abu ya shiga idon da zai ka idon ya rinka kaikai kwarai da gaske. Wato canjin yanayin bai dace da jikinsa ba. Ya bai dace da idon ko kuma wani lokaci wani abu ya shiga idon. to wani lokaci kuma komin domin wani dalili idan mutum kin san wani lokaci idan mutum akwai kaman mutum ya hawaye kaman akwai ruwa ruwa ne da ke ji mai wanda ke sa mutum ya hawaye eh. to ko wani lokaci shi ke share idan kuma yana sa idan na damshi damshi to oh. akwai wasu mutane domin wani dalili shi kaman ruwan da ke sa hawaye din to bai fitar yadda ya kamata sai idan sun bushewa kaɗan kaɗan suna karancin shi kenan eh to sai ga mutum yana jin kaikayi wani lokaci idan na kaikayi kwarai da gaske kun lokacin lokacin mutum ya ji kamar akwai kasa kasa a idan shi to duk waɗannan inda mutum na da shi ya kamata ya je a duba shi akwai magunguna za a iya bayarwa a taimaki mutum ai to musamman kamar in mutum yana karancin hawaye ne akwai abin da za a bashi ya kara eh, hawaye. eh akwai wani irin ruwa da ake sawa za a iya ba mutum rinka diga hakan lokaci in kasa zai sa zai zai rage wannan kaikayin zai kuma mai da ruwan ruwa mai kamar hawaye a cikin idon dan adam to kaikayin ido likita yakan yi tsayin nan da zai makantar da mutum a bai tsayin da zai makantar da mutum sai dai in ko wani abu ne ya shiga idon ba a cire shi ba to zai iya kawo illa amma yawancin aka je aka ba mutum magani ana warkar da shi hajiya to Allah ya sauke amin amin to kamar yadda nake maka yau ana batun ido <laughs> ne shi kuma Adamu eh Adamu daga can gashiwa to yana son ka mishi bayani me ke kawo cutar yanan ido cataract eh to abin da ke kawo cutar yanan ido kin san yadda idan ɗan adam yake ko waɗansu abubuwa da ake kira protein da waɗansu abubuwa da ke kaman kin san kaman kaman kwalba ne lens wanda ke wanda muke gani ta ciki eh. to to shi wannan ɗan mutum waɗansu mutane in an so manyanta ko kuma wani abu ya faru a idan zai ga shi wannan zai rinka wani yana yana din zai rinka karuwa akan idon to in eh. yana so taruwa sai ga mutum bai gani sosai ko mutum rinka ganin duhu duhu ko kuma ga rinka ganin kamar hayaki hayaki to wannan yawanci duk waɗansu abubuwan da ke faruwa akan shi wannan shi wannan lens din ko abin da mai kama kwalba ko eh, da haske ke shiga ya shiga cikin idon mutum mutum rinka gani to me ake yi to shi wannan in dai yawanci in ya fara ba a ba a canza ya baki da wani lokaci sai an ga yayi yayi inda mutum bai ya dan dade yanda ake cewa in ya maciwarin ko in ya kosa eh, <laughs> to sai abin kaman ya kosa to in ya kosa za a iya canza shi wannan mai lens din ko mai mai kaman kwalba kwalba ana iya canza shi gaba ki daya a sa mutum wani eh a sa mutum wani ai haka ake yi ba a iya kwashe yana ai ba iya kwashe yana domin yanan in ya haɗu ya haɗu da shi wannan gabaki ɗaya ne ba iya kwashe shi sai dai a canza shi shi wannan abin da ake kira lens din ga baki daya ake canza shi in kuma an canja zai sai zama kamar idon mutum kuma mutum yana gani eh da an canza shi ga wata idon shi na so man gani bajau abinsa duk nan ana yin shi kowane lokaci za a je akwai za a danye dan aiki ne a idon sai a sa in aka sa shi kenan za a sa a ɗigon magunguna za a rufe idon na kwana kamar biyu cikin mako ɗaya zuwa mako biyu mutum zai so magani sosai yadda ya kamata. To shi kenan kuma ba wani abin da zai yi rayuwarsa. Ba wani abin da zai inda aka sa aka yi shi daidai ba abin da mutum zai yi shi kenan. To Allah ya sauwaƙe. <laughs> amin amin. <laughs> To sai kuma tambayar Yahaya Abubakar Kurmun Mashi can Kaduna. To. Yana son ya san abin da ke kawo cutar fara sickle cells. to abin da ke kawo cutar fara ko sickle cell ai wannan gadon shi muke yi to akwai daga mahaifiyar mutum da mahaifin mutum inda suna da wannan alaman ciwon wanda ake kira trait din kenan eh. to in suka haɗu to yawanci inda da mata da miji suna da wannan trait din ko alaman wannan ciwon to ɗaya bisa hudu cikin 'ya'yan za su samu wannan ciwon Za su haifi ɗa mai sickle ke eh, kenan. Eh, cikin hudu. To likita eh. idan kamar a ce matar ce take da tred mijin bai da shi, shi ma ana iya haihuwan. A in dai matan ne kawai ke da mijin bai da shi ba za su haifi ɗa mai sickle cell sai dai za su samu ɗa mai wannan tred ko mai alaman ciwon. To a saboda ciwon sosai. A saboda haka ko mace ko namiji in dai ɗaya ne yake da tred ba za su haifi ƴaƴa masu sickle cell ba sai dai su haifi ɗa mai tred. shi shi kenan amma in su biyu suna da stress din suna da shi wannan alaman ciwon to suna za su haifi ɗa mai ciwon akwai magani to har yanzu dai ba maganin shi suka sadin nan akwai wani abu da ake akwai abin da ake gwadawa kamar nan a Emory a nan kusa da CDC na nan America sun wani irin aiki da aka canza bargon yaron duk gabaki ɗaya. Hmm. to wannan kuma wannan gwaji ake yi da ake wannan kamar yaron kamar ya dan warke ma aka ce amma har yanzu dai ba maganin da ke warka da sai dai a ba mutum maganin zai rage tsananin sa to wannan canjin bargo dan akwai adadin shekarun da in mutum yake da shi yaro ne za a yi ma ko ko habbabba ma yana da sifilis din za a yi mashi yawanci wanda aka gwada da su yara ne yanzu gwaji ake yi har yanzu ne ba a tabbatar domin kuma wannan yana da hatsari da yawa yanzu aka ci karɓar gwan mutum gabaki daya eh. to abubuwan da ke kare mutum daga ciwo ka an cire su suma to sai an sa shi a wani irin ɗaki musamman yadda zai ba wani kwayan cuta ba zai haɗu da shi ba da sauransu har sai ya gama warkewa ya sai bargon ya sai abinda aka canza din ya kama sosai to Allah ya eh, sauke abin da da wuya eh amma yawanci abin da ake kamar nan ƙasashen akwai magunguna ake ba ya rage tsananin sa to san kin san shi wannan ciwon sickle cell din shi wannan kwayan jini din wato kwayoyin jini ne suke lankwashe su zama kamar lauje ba su iya bi hanyoyin jini kanana to to sukan yi kaman wata suke yi shi yasa ake kiran shi kaman kaman lauje eh kaman eh, sabuwar wata eh, eh kaman sabuwar wata ko kaman lauje to haka yake to yanzu akwai wasu magunguna da ake to rashin rashin wucewan ne yake sa sai su masu suka samu abin da ake cewa crisis ko eh don kin san ba su iya bi kananan jijiyoyin da ke kai iska duk gabobin jiki to shi hmm. ke sa suke samun wannan crisis din to eh shi ke kawo wannan ba abin da za a ba mutum sai dai kawai ta bashi magani. Eh za a ta ba mutum magani amma yanzu ana akwai ɗansu abubuwa da ake gwaje-gwaje da su wanda za su rage za su sa su waɗannan ƙwayan jini din yanda ba su iya wuce za su iya dan laushi-laushi da za su iya wuce amma har yanzu gwaji ake yi har yanzu ba a yi sa'a ba har yanzu. To likita kaman yanzu akwai akan ci sa'a kamar yanzu in mutum yana yaro yana fama da sickle in ya girma sai ya rabu da shi cikin ikon Allah. A yawanci in dai kana da shi sai dai ba ya rabuwa da kai hajiya. To. Eh. To Allah ya sawaike. Amin amin. Allah kuma ya sa a dace a wannan bincike da ake yi. Amin amin hajiya. To likita malam Abubakar Yahaya ya sake wata tambaya To. Ko camfi ne ya ce wai amfani da wayar salula yana kawo ciwon daji sankara kenan. Akwai mutane da yawa suna tsammani na ka amma yanzu akwai nan ma an yi binciken sa a nan kasashen turai. Eh. To amma har yanzu ba a tabbatar wannan na kawo ciwon sakara ɗin ba. To akwai abin da amfani da yawan amfani da cellular din yake kawowa ne tunda an fara yada jita-jita haka? Don ciwon bai kawo wani ciwo da saboda domin kin yawancin mutane waɗanda suke rikewa don wuyansu wani abubuwa na faruwa haka amma dai har yanzu ne ba a tabbatar da wani ciwo da yake kawo ba hajiya. To saboda haka ana iya cacen kenan? ko da yake kace <laughs> nan ma an yi gwaje-gwaje eh ana gwaje-gwaje mutane na tsammani amma shi wannan irin iskan ko wannan radiation din da ke fitowa yawanci muna samun shi ma ko a wurin talabijin mu da saura so wannan duk bai yawan da zai kawo wani ciwo ba to likita ka ce masana suna gwaje-gwaje su ma suna tsammanin cewa akwai yiwuwar amfani da cellular din zai kawo ciwon daji ne ko kuwa eh akwai waɗansu akwai ciki waɗansu masana suna tsammani yana kawo shi yasa suke ta gwaje-gwaje din nan amma har yanzu ba a tabbatar yana kawowa ba to to Allah ya <laughs> eh. sauke amin amin to likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoji da a san da ke ya kace duniya ana ta wani sani ba ana rawa kuri in mai je gida da uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani sani ba ana rawa kuri